hijira nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da biyar ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa Shin neman Allah da ya jasta da kaddarawarsa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi malam salu alaramma da ke nan mu'assatul islah wadan dutse nuran gurin wadan zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da karatun littafin na babban malamin musulunci a shan usman ibn kodi Allah ta'ala muke roƙon ya haɗa mu da shi a gidan aljanna wannan shi ne karatunmu na ɗari ba goma sha biyu ma'ana na nau kenan tamanin da takwas ko cikin jerin gwanon katiko da littafi mai albarka muna cikin albabu samin wal ishirun fi bayani tsarikin sunnatin ya fi babin libas babi na ashirin da takwas da yake karantar da mu tafarkin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a babin sanya tufafi Allahu Akbar a to rayuwar musulmi komai sai ya bi musulunci cin abinci sanya sutura aure saki gidan haya haya duka wannan bashi jingina duka akwai abin da musulunci ya fara zaman lafiya ka bi musulunci ka zauna lafiya ke yau insha Allah za mu tashi a bayanin da malam yake yi a kan tufafi da yadda ya kamata tufafin musulmi ya kasance musamman abin da ya shafi na rawani domin rawani ɗaya ne daga cikin alamomi na musulmai masu addini rawani ɗaya ne daga cikin alamomin musulmai masu addini malam ya yi bayani a gan cewa an muso sun kayi rawani kafa kai ko a baya ko a gaba an gane sannan ba a so a yi rawani kewaye domin rawani shekaru a ɗabi'ar mutanen baya amma kun ga mu a yanzu gaskiya yin rawani kewaye ba alamar shaidanci ba ne ba alamar fasikanci ba ne hasali ma alama ce ta manyan mutane ma ƙananan masu ƙananan sarauta ma wa in ma alkalai to kullum abin da nake gaya muku a ƙa'ida duk wata ɗabi'a da wasu mutanen banza suka yi fice da ita ko da ɗabi'ar afalinta mai kyau ce to alkhairi shine ka bari kun gane misali yanzu mace ta sa sarka a kafa asli halal to amma a yau da an ganki da sarka a kafa za a yi miki zargin kefa su kaci haka zaman lafiya me ya kamata sauki ce to ai ba aya ba hadisi kamar hujin hanci ne a da karuwai kawai ke yi da an gama ce da hujin hanci za a ce karuwa ce to amma yanzu abin ya canza an gani da aka duk wata ɗabi'a da wani mutumin mutanen banza suka yi fice da ita bai kamata musulmi ya siffanci da wannan ba to sai malam bayan ya yi magana a kan rawani sai ya ce faƙin kulta ma ƙadar ma yursalu fil imamaki to me kwatankwacin abin da ya kamata mutum in ya daɗa rawani ya saki me tsawon shi ƙultu sai na ce in ji ɗan fodiyo wa qad waqa fi sahihai al-bukhari wa muslim hakika hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim wa fi sahi ibn hibban da wa ibn hibban fi kitabin libasi a matattaran bayanai game da sanya tufafi min ke afa ibn abi rabahin ta hanyar afawu dan abi raba qala yace sami'tu rajulan min al-basrati yas'alu abdullahi ibn umara naji wani mutum cikin mutanen kafar basra yana tambayan abdullahi dan umaru an irsalil imamati min min rajuli idza tamma game da idan mutum ya yi wato naɗa rawani to menene hukunci me tsawon abin da zai saki qalab na umara sai abdullahi dan umaru yace sa ukhbiruka bidhalika ta'lam insha Allah yace zan baka labari zan sanar da kai da sannu zaka fahimta zaka sami ilimi da yaddar Allah yace kuntu ashira asharati rahatin ni ina daga cikin karoka ɗayan <clears throat> mutane goma kun san karo ka me karo ka matafiya ko min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama fi masjidi a cikin masallacin annabi minhum cikin su abubakar wa umar radiyallahu anhuma akwai sayyidina abubakar akwai sayyidina umaru iz aqbala fata min min al-ansari kawai sai ga wani matashi cikin matasan madina ya shigo masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama, fasallama ala sallama ala yema sallallahu alaihi wa sallama sun jalasa ya samu guri ya zauna fa Sai ya ce ya rasulullahi ya manzan Allah ayyul na afdal cikin musulmi wa fi falala ya kamata kowa ya san wannan ko cewa ya fi kowa falala faƙala sai maza Allah ya ce a tsanuhun kuluka wanda ya fi kyakkyawan ɗabi'a mai kyakkyawan ɗabi'a shi ya fi falala ba mai kuɗi ba an gane ko? ku ba na hankalin a ɗabi'ar Allah kuna tare da ni? Allah bai haɗa mutum komai duk wata falala da kaga mutum da ita sai Allah ya raba mishi wata na kafa. Mufali za ka ga mutum da ilimi ga karantarwa ga ba da lokaci ga sauraron mutane wannan siffa ce mai kyau ko mara kyau amma sai ka same shi da fada na kafa ne kana ganewa wani kuma sai ka gan shi da haƙuri malam yadda ka sau silifan babu ko a takalmi babu mai haƙurin silifan ga haƙurin amma kuma sai ka ga bai da wani amfani ga al'umma idan mace ce ga ta cika kyau kyalleliya sai ganta da kikiya da wahala ta kyakkyawa mai kokari ban ce babu ba kuna ganewa idan mace ta cika muni sai Allah ya mata baiwa kwakwalwa mafi yawancin masu kwakwalwa muna ne kuna ganewa wannan ɗabi'a ce ta Allah amma duk kyautar da Allah zai maka babu kyautar da Allah zai maka kamar ya baka kyautar kyakkyawar ɗabi'a kuna ganewa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da Allah ya ma manzon Allah na arzikin da babu mai irin shi kamar kyakkyawan ɗabi'a sai da Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim ɗabi'a ka babba ce mai girma ce Allah ka azza mu da kyawun ɗabi'u wa zakara hadisan tawilan sai ambaci hadisi mai tsawo fi a cikin hadisin amara Abdullah Abdurrahman ibn Auf an yatajahaza li sariyatin ba'athahu alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Abdurrahman dan Auf ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai wanda ɗaya daga cikin wanda aka yi musu bishara da aljanna ɗaya daga cikin masu kuɗi ɗaya daga cikin wanda ya taɓa yi annabi limanci shi ne liman manzalar mamu wanda ƙaramar falala ne? ga dukiya kuma jarimi ne mayaƙi mazala sallallahu alaihi wasallam sai ya umarce shi an yi ta jahaza yake. ya cinsa wata runduna ba a tsahu alaiha wanda annabi ya ce kai ne jagoransu Maka ce annabi ya ce mai a tajihiz mun karanta kalma a tajihiz a rabon gado ko? mai a tajihiz shirya mamaci ko? don haka ce tajihiz shine a yi maka shiri a jami'ar mu ta Madina ko na abu da suke ce mai badlul tajhiz me sunan shi badalul tajhiz kana isowa Madina aka baka admission ka zama dalibi sai a baka wasu yan kuɗi a ce to ka dan je ka sai faka ka sai eh, tsuntsiya ka sai makilin ka sai brush sai a baka kamar miliyan biyu ko miliyan uku na na kakin tsaya shine badlus tajhiz to wani wani aka ba shi wannan kudin sai ga ya sai gida ko ya sai fili ko jari in ko yana da hankali sai ya kara aure <laughs> kun gane kalma a tajihiz? mai a Kin tsawa? mai a ma'ana annabi ya ce ma abdullahi Abrahaman dan Aufin ka kinsa mun waɗannan rundunar me ake wani irin kinsawa zai ba wai shiri kawai riski ba a faro kuɗi ta duk abin da ake bukata sai annabi ya ce ma Abrahman ibn Aufin ka kinsa mun su fa asba Abdurrahman ibn fa asba Abdurrahman da garin Allah ya waye sai Abdurrahman dan Aufin ya waye gari qadi itamma bi imamati ya nada rawani ma'ana yanzu za a fita ina za a je filin daga min kara bisa da sauda na wani rawani wani tufafi mai kauri kamar ka ce kirtani kun gane kun san duka kala-kala ne akwai mai laushi mafiyocin rawani ma da mai kauri ake ko da mai laushi to shi sai ya yi rawani da wani irin tufafi mai kauri a baki fa adnahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da annabi ya ga ya fito yayi nadi kai wato annabi ya hadu fa sai ya je kusa da shi kuna tare da ni summa da qabaha annabi sai ya kwance rawanin ma'ana rawanin da yayi sai annabi ya kwance summa bahu biha sai annabi ya sake nada mai wani sallallahu alaihi wasallam fa arsala min khalfi arba'i asabi'in min tarafil imama sai annabi sai ya saki wato kwatankwacin ‘yan yatsu hudu na ragowar rawanin Ma'ana da ya naga sai ya ragi ya saki wasu bindi haka kamar ‘yan yatsu guda hudu kuna tare da ni? sun maƙala sannan annabi ya ce haka zabna aufin yadda ne maka haman don aufin haka ya kamata ka yi fa tamma in za ka yi naɗi ka yi naɗi irin wannan in za ka yi naɗi ka yi naɗi irin wannan fa innahu ahsanu ka naɗa rawani kuma ka sake shi ai ya fi kyau wa arafa kuma ya fi kama da ɗabi'ar larabawa kun gani ne mene wa arafa ma'ana ya fi kama da ɗabi'ar araf larabawa kuna tare da ni ai da fi sani'il arab ma'ana yanda ne maka fi kama da ɗabi'un larabawa da yadda larabawa suke da naɗi walkarabisu can da aka ce yayi nadi min karabis ko domin me ma'ana Alkarabis? Sai ya ce jam'u Kurbafi, jam'i ne na kurba me Alkurbaf, kurbas wa huwa thawbul shi shine tufafi mai kauri bi ke kisaratin kuma ba ɗan ƙarami ba ba ɗan ƙit ba ba gajere ba ga tsawo ga me ga kauri intaha labarin ya ƙare wa qawluhu min khalfin da aka ce annabi ya daɗa rawanin ya sake shi ta baya qala shaykhul islam ibn hajar rahimahullah fi fathul bari shaykhul islam ibn hajar al yana faɗa a cikin fathul bari duhu bil khalfi ala annaha da katifai. da aka ce annabi ya naɗa rawanin ya sake shi ta baya ana nufin ya sake tsakanin kafaɗin shi fi dalilun ala annan irsala min min ahadil janibaini wannan dalili ne da yake nuna in an yi ana sakin shi ta ɗayan ɓangarori guda biyu ɓangare na farko shine ko ta ina ta baya ko ta ina za a gosu in sun yi naɗi suna su koshi haka ko wani sun yi naɗi su ke shi ta ina duk wanda ka yi daidai qala sai yace Wafi ni isharatun ila jawazi kullum min al kuma wannan ishara ne wanda yake nuna halaccin duk wanda yi daidai ne ko a gaba ko a ina ko a baya qultu sai nace injini dan podium zamu yalzamu aidan fi husul sunniyati fi imamati irsalu qadari arba'i asabi kama taqaddama dhikruhu malam dan podium yake da aka ce annabi ya nada rawani kuna tare da ni kuma ya sake shi tsawon ɗan yatsa hudu yanzu ɗan yatsa hudu da tsawo ko kaɗan ɗan yatsa hudu ɗaya biyu uku hudu biyar haka ba a cire ɗaya kin gane ko ba ke ba ki gane ba <laughs> <laughs> asabe me asabe in yatsu hudu kaga in yatsu hudu kwatankwacin inci goma misali ko inci sha biyu a e kamar dai haka da haka ne sallallahu alaihi wasallam ya nada mai su, sai dan sake shi a baya to sai da podiyo ya ce wannan sakin da aka yi a baya ba kawai yana nuna in ka sake shi tsawon yan yatsa hudu ne ka dace da sunna dolan dola ba kuna ganewa kama ta kaddama zikiruhu kamar yadda aka ambata a baya li qawli ibn al-hajj fil madkhal domin ibn hajj ya faɗa a cikin littafin madkhal lam yakunu yusiluna mina yani min al-imamati illa al-qalil magabata ba su kasance suna sakin rawanin a baya ko a gaba daidai wato eh, bindi dan kadan na hawa zira'i wani lokaci idan suka saki rawanin za ga ya kai zira'i guda au aksara wani lokaci ya fi zira'i guda minu kalil ko ya ɗan fakar kaɗan au akalla minu kalil ko kuma ya zama ƙasa da haka kaɗan. to shi dai rawani asli al'ada ce ta larabawa amma kuma musulunci ya tabbatar da shi kuma yana da alaka da al'adunku yanzu misali idan ka je maska cikin masu yin katin rawani akwai 'yan afghanistan 'yan afghanistan su suke yin rawani mai kauri irin wanda ba mai ne aukin yayi kuma tsawon shi idan suka sake shi ta baya to zai zo gadon bayansu har wajen gwiwa kafarsu wani su ce kuma lafiya lau babu wata illa ga da yin haka kuna tare da ni akwai da su kuma kamar mu a kasar Hausa mafi yawancin malaman mu in suka yi rauni wanda zai za su saki bai wuce zira'i ɗaya ba ta haka in ya kai zira'i ɗaya ba laifi kafa da zira'i ba laifi sama da zira'i ba laifi gwargwadon ne abin da ya samu ga awon rawanin da kuma ɗabi'ar mutanen da ake rawani a cikinsu wafil madafali ya ba cikin littafin madkhal wa kana sallallahu alaihi wasallam yahtamu annabi ya kasance yana nada kanshi wa yasdulu farfa imamatihi baina katifaihi kuma yana tsakin wani bangaren rawanin a tsakanin kafadinsa wani aliyin annahu qala daga sayyidina aliyu ya ce amma mani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ima bi imamati wata na annabi ya nada min rawani da kanshi wanda yake nuna kyawawan ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai shi kuma ga muku wani sirri ko mata Ka ga mutum ya sanya tufafi ka gyara mai yana kawo kauna da haɗuwar zuciya a tare duk wanda yake da uwa yana iya tuna wannan idan kai wanka zaka fita ka shafa mai sai ta ce zo ka fa shafa lafiya lau sai ta gyara ma ta ɗan mako na haka haka haka ta gig wannan kana jin shi a cikin zuciyarka mace tana da miji yayi wanka zai fita ta fa ka fa hula sai ta tare ka dan tsaya ta dan gyara sai ka je ka dawo kana tunanin amma kai kana kwance a gado ta ga tinki ya tun ina ga muku bakani da Allah ga annabi shi sa ga annabi da sahabbai sun me sun shaku annabi sun mene kuma ko ke ki saurara ki dai ki yi wanka ki sa hijabi za ki fita ki sa niqabi sai mijinki ya tare ya kwance kabu ya daura miki dan kuso akwai wani abu da haka kuna ka dan ciccin ya za ki ji a ranki za ki ji especially ko biyu ne da kishi kuma a gaban idanta eh kwarar gaske eh ita ma gobe ce wanka za ta fito ta samu za ki ji wani abu a jikin rai ko ba za ki ji ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yana masu shi haka ku duba abrahaman in kuka ce sayyidina aliyu yaro ne ba mamaki abraman ibn hafin yaro ne babban attajiri ne amma ya naɗi nadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwance ya me sabon nadi da ce haka zabna aufi abla dan aufi haka ya kamata ka yi wa ahsan ya fi maka kyau kuna tare da ni ashe musulunci yana son ka sa tufafi masu kyau karka fito wani bul da kai ga kanan kaman ba kai ba wannan ba daidai bane Allah shi kyauta to sai ma da ya ci gaba da cewa وعن علي أنه قال دقى سيدنا علي ياتي أممني رسول الله صلى الله عليه وسلم بإمامة النبي صلى الله عليه وسلم يا ندام الروني وصدل طرفها على منكبي النبي فكم الروني فكان كافتونا وقال سي النبي يتي إن الإمامة للي رواني حاجز بين المسلمين والمشركين kakan karfe ne tsakanin musulmai da mushrikai ma'ana kuna kallo ko a fim yakin badar yakin uhud especially yakin uhud muna yara ba ana sawa NTA suna sawa ranar sallah ba ta yaya kake gane musulmai da kafirai menene rawanin musulmai fari menene rawanin kafirai kaga ashe akwai alamar da ke nuna wannan musulmi ne kuma a yanzu kaga mutum da naɗi especially rawanin malamai kai tsaye ka san wannan musulmi ne to da haka duk tufafin da in ka sa za a iya gane kai musulmi ne ka sa duk da jawabin da in ka sa za a yi maka kallon arna arni karkai shi yasa nake ce muku ku daina sa ma ƴaƴanku ƴan kanti ranar sallah ba haramun bane kuna ganewa ba haramun bane a sa ma yarinya bulawu ka ganta kamar ƴan beli ba daidai bane ki sa ma yarinya tufafi na shari'a na al'adar ta dinga jin cewa ita fa musulma ne dogon riga da namiji babbar riga da mai hali da hula ta makamantansu in an yi naɗi duk yana da kyau to annabi ya ce ma aliyu dan abi talibin ka ga rawani wata katangar karfe ne tsakanin musulmai da kafirai Allah ka taimake mu fa in kunta sai mala yace fa ma ma hukumul qalani mene hukuncin sa hula mai tozo in aka ce qalani akwai wata hula da za ku ganta ta yi ɗanyi ta ɗanyi tsororo haka ko Domin hukuncin sanya irin wannan hulunan hal huwa sunnatun bidi'a ya ce suna ne ko Bidi'a. qultu sai nace in ji dan fodiyo ina ha sunnatun yin haka suna ku lura ko masu nuna hotunan kayan annabi duk daga wani hoto da gaga an ce wannan rigar annaba rawanin annabi kariya ne kun amma idan kuka kula da hular da suke sawa za ga wata hula ce mai tsini a tsakiya an naɗe ka. ita ce hula alkanamis hula mai yini wasu wata ƙasa ce suke sa irin ta kuwa haka ba zan iya turowa kamar umar ne a dai akwai wasu ba ba umar ba ne akwai wasu ƙasashe za ga hulunan su suna suka ɗanyi tsini mu kuma hulunan mu 'yan Afirka musamman mu Najeriya mu fi kowa sa hula mu hula mu ba ta su da tsini asali normal take sai dai kai ka karya ta yadda kake so to sai ma da tamfodi ya ce me hukuncin sanya irin waɗannan hulunan sai ce sunna ne wa fil madkhali ya zo a cikin madkhal wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yalbasu alqalanisa annabi ya kasance yana sanya hula irin wannan mai tsinin ta haddal ama'imi a karkashin rawani ma'ana sai yayi sa hular sanan yayi me yayi nawani wa yalbasuha dunal ama'imi wani lokaci kuma annabi yakan sa hula kawai bai yi rawani ba shi sa ku ba na hankali kar ku sabar ma yaran ku su dinga yawo ba hula Allah ya dukan Alhaji Jubo Allah ya gafarta mai duk wanda ya san waye Alhaji Jubo ba a shiga gidan shi ba hula kuma har ya mutu har ya mutu in ya zanka ba hula sai maka fada ya ga cikin kamala mutum ya dinga fitowa da hula karki yadda mijinki yana fita ba hula iyayenmu suna cewa shaɗan ya maka fitsari a ka kai kun ga larabawa idan ba larabe yarsa sallar asubagi a jami idan ana so a kunya tashi sai a zo masallaci da liman da ladar sai a zo gidan shi da ya fito aka gaisa ya aka baka fito masallaci ba ban da lafiya ne kana faɗan uzuri kana faɗa sai wanda ke wuf sai ciro sai bude kanka to an gama tozartar da kai kenan ka fito me ba hula wannan tozarci ne kaman ka fito da fad ta zai zai mutum ya fito da gajeren wando wasu suna iya fitowa ko to haka suke shi yasa na taba kai ma wani limami ziyara a Madina Allah ya gafarta mai ya rasu wallahi a cikin gidan shi har ya kwanta bacci da na zo sai na ga ya ɗauko wani zare zare zare haka ko sai kewaye kan a cikin gidan shi fa illa ce ka buɗo kanka a buɗe to wannan al'ada ne nasu to mu ma gaskiya mu sabar ma yaranmu da da hula an gani annabi yakan fito da hula yakan fito da hula da rawani yakan fito da rawani amma yaro ya dinga fitowa da kai kaman kan da bai kamata ba to bai kamata ba an gane ko la banda bai tunka irin ta ibrahim sai ne zaka yayi yi yau sun san shi ibrahim security na wato ya zai kan shi dattijo ya yi ai waɗannan dattawan dattawa ba sa fitowa kai wallahi barin gaya muku na san mutumin da bacci ma da hula yake bayi in zai shiga da hula yake shiga duk da wannan akwai nau'i na tashaddud matsa makai amma dai gaskiya kamala ku sabar ma yaronku da hula an gane musamman in sun fara girma to sai ma ne ya ci gaba da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan sa hula kafar rawani wani lokaci ya sanya hula ba rawani Wayal basul ama'ima al'ama'imi dunaha wani kuma annabi yakan yi rawani ba hula abinda dai ba a saba ba a ga annabi ya fito kan shi a buɗe Wayal basul kalanisa zatal azadi fil harbi kuma annabi yakan sanya hula ma'abociyar kunnuwa a lokacin yayi wato guda ce ma'abociyar kunnuwa haɓar kada kun fa haɓar kada ko to annabi yakan sa ta gurin yaƙi in ta ha bayanin hula ya ƙare wa fil madkhali aidan ya ba cikin littafin madkhala har ila yau fi mahallin akhara a wani guri qala ibn rushd rahimahullah ibn rushd Allah ya mishi rama yana cewa alƙalanisu ma na la irtifa'un ala ra's in aka ce alƙalanisu ita ce hula ma na la’ir irtifa'un hular da ta matana da tsini ala a kan mai ita ala'ai shaklin kanis ko yaya take shi sa barin ga muku wata ka'ida ta Bahaushe kun ga Bahaushe wadanda ba Hausa ba ku yi hakuri bahaushe yana da alaka da addini abubuwa da yawa yanzu a ce annabi shi akwai tsini ko babu to da bahaushe ya zama a kasar hausa hulunan hausawa ba a yin su ɗabi'a tsini sai bahaushe in yi hula sai ɗan tuntu kun gan shi ko? duk hula namiji za a ganta ɗan tuntu wannan ɗan tuntun shi ne alƙarani hula ta zama akwai tsini a kanta kun fahimci wannan shi yasa ko wanki ka kai in mai wanki ya sa abin da yake da ya ga ta fara warwarewa zai cire ya sa maka sabuwa saboda wannan abin so ake a kan kwatanta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa mene yake sanya tufafi shi annabi ba ne sun tuba ne nashi asalin hulan ne ɗabi'a ta mai tsawo kun gane to mu da babu wannan tsawon sai a ɗan sa wannan ɗan tuntun kun gane kuma su maza sun san hula ko hula ka ganta ba ta da wannan tuntun mai arhaci in ma ana so a kara mata daraja to sai an sa mata kun gane ko Allah ka taimake mu to sai ma ya ci gaba da cewa fa in kulta fa ma qadrul qamisi lirajuli to da zaka tambaye ni kace menene kwatankwacin tsawon rigar namiji qultu sai na ce kala abrahman ibn husaini fil alfiyatil asusiyar. babban malami mai suna Brahman al-Husaini yana faɗa a cikin littafin shi Alfiya aka ce Alfiya shine littafi mai waka da ta kai dubu baiti nawa dubu shine Alfiya daga alfu kuna tare da ni sai yace la yusbilu al-qamis wal bal fawqaka abayhu maqtisara ومقتصارا بل ربما كان لنصف الساق تواضعا لربه الخلاق ما لا يسبل القميص والإزارة musulman arziki baya yin tazarce da rigarsa ko kuma zaninsa al'izar shi ne tufafin da ake ɗaurawa a matsayin wando kamar zani to musulmi ba a son rigar shi ta ja ƙasa ko wandan shi ya ja ƙasa ko zani ya ja ƙasa namiji kenan ban faukaka abai tufafi ana so ya zama saman gidan sawu ko mafi tsara a nan guraren guda biyu ake so a takaita tufafi kun gane duk yadda za a yi wannan ka kare wuce idan sawu duk yadda za a yi rigar ka karya wuce idan sawu kuma na saba gaya muku a nan na kan faɗa a gurare daban-daban annabi ya ce duk tufafin da ya wuce idan sawu wuta shi kenan a je lahira wannan ya yi kidnapping an kai shi wuta wannan ya kashe mata da 'ya'yanta shida an kai shi wuta wannan ya shaka uwar shi ya kashe ta an kai shi wuta wannan ya saci kudin Najeriya an kai shi wuta kai kuma an kai ka wuta saboda ka take wanzu saboda kai ne wawa akan abin da bai kai ya kawo maka iya iyawanka ku yi iya iyawanku ku nuna mazajen ku cikin hikima hatsarin take wando hatsarin take wando ba ce wai dole sai wannan shi ya zama irin na ustazan nan masu tsoron Allah har haka tukatihi ba irin wannan malam shayabu imamu da'awa ba ce dole sai ya zama haka ba ya saki wannan shi ya wala ya tafi can amma kar ya wuce ina na annabi yace ka tsaya ka tsaya ka zauna lafiya kun gane ko to yanzu an waye gari mazan sai su sa kai jan kafa su kuma matan sai ka gama ta kamar 'yar tsana tsigil tsigil tsigil tsigil tsigil koyi jaji matsatsai duk wannan ba daidai bane yanzu maza fa sai ga mata tika tika guda biyu sai sai musu a daya a tamfa daya saboda kayan ana sa na rashin arziki to ba daidai bane kuna tare da ni to malam sai ya ce layi yusbilul qamisa wal izara bal fawqa ka'abayhi tsara. musulmi baya yin tazarce isbat shine sa kafa ya zuba har kafa riga wal izara da izari bal fawqa ka'abayhi yana son ya tufafi ne saman idan sawun tsara. A kan waɗannan mutum zai takaito ba ma kana linis Kiswaki kai idan imani ya samu gurin zama tufafin ya kasance rabin kauri yana da malin shu'aibu ko tawazu an li rabbihi khallaqi yin haka kana nuna tawalu ga ubangijin kama halicci kuna tare da ni to haka aka fi son tufafi idan sawu zuwa sama zuwa nisfu haka aka fi so amma ko kuma ustazan da suke shaddadawa su kuma sai ga sun tsingila wandan shi kuma ya tafi can kusa da gwiwa to shi kuma wannan ya yi yawa a daga nisfu fa ƙaurinka daga nan sai ka sake shi amma kar ya wuce ina idan sawu ƙalan a juhuri fi shari hazainil baitaini ɗaya daga cikin malaman musulunci al'imam al'ajuhuri ya faɗa da ya zo sharhin waɗannan baitoci guda biyu walhasilu abin da kula abin da ya kamata a lura da shi أنه يندب siyabi تقصير الثياب إلى نصف ne. Namiji ya يتقيت tufafin shi zuwa rabin ƙaurin shi wa ya juzu ilaka a bayi kuma ya halatta ya sake shi har zuwa idan kawo kuna ganewa amma daga rabin ƙauri haka aka fito in ba za ka iya baka sakai amma kar ya wuce ina idan kawo wa ma za amma duk abin da ya wuce idar sawu in ka fada bihil khuyala a haruma idan kai haka da nufin girman kai to kai harama wa illa in kuma baka yi da niyyar girman kai ba koreha makaruhi wanda wata fahimta ce ta malami amma wani maganar makaruhi annabi ya ce da abin da ya wuce idan sawu wuta ina maganar makaruhi abu abu abubakar ne siddiq sayyidina abubakar ya ce rasulullahi ni dai gashi ina sa tufafin wani lokaci ma ba sa zama sai sun sauka kuma annabi ka ce wanda ya wuce idan sa wuta annabi ya ce ban da kai kai ba ka yi don girman kai to kaga shi sai da abubakar an fitar shi amma duk wanda ba wannan ba gaskiya akwai hatsari akwai mene akwai duk abin da shari'a ba ta so ka nisantar shi ka zauna lafiya an gane kuma wannan tufafin idan ka saba tun kana yaro da yawa yawan maza kuri da talauci yasa suke sa kaya su wuce idan sau yaro ne za a mai kayan sallah zumbure ne wanda shi mai yawa waya suna wannan kayan maji gaba to kaga wannan maji gaban shi yake bin maza tun yana karami an saba sa mai kaya mai yawa ba a saba sa mai kaya ɗan caras ba to har ya girma ya zama har ya kai gaban to kun ba zai nena sawa ba in zai ɗinki sai ya yi maji gaba amma inda an mai tun farko ya saba da na shari'a in ya girma zai bi na shari'a ya zo na lafiya kun gane wannan Allah ka taimake mu bayan kulta malin ce halin rida sunnatin au bid'a ya fa bargo sunna ne ko bid'a kulta sai ce inna sunnatun yin haka sunna ne wa fil madkhal ya wa littafin madkhal waradat bihi sunna ya tabbata a sunna za ga wasu suka fa tufafi sai su dauko wani mayafi siyafa fa in kulta fa ma qadruhu to bai ne kwacin mai ka fa tufafi kuma ka yafa wani kyalle a sama Kultu sai na ce qala fil ya fada a cikin madkhal qadru arba'u zira azru'i Kawan mayafin da namiji zai sa bayan ya sa tufafi kwatan kwatankwacin zira'i hudu wani da rabi wani hawa da makamancin haka kamar yanzu za ga wani ya sa tufafi sai ya faru wani ko an gani kamar yan libya mu'ammar gaddafi ai za ku ga bayan ya sa tufafi yana ɗauko wani zani ya naɗa ya rufe jikin shi idan kuka tuna fim ɗin arisala the message wanda ya fito a sayyidina hamza kun ga shi ma yana fitowa da wannan ko to me hukuncin bayan ka sa tufafi sai kuma ka dauko wani mayafi ka sa wanda da ana maganar namiji ne fa to sai malam yace ya zo a sunna kuma ana son ya zama ya kai zura'i hudu da rabi fa in kulta malam yace idan ka ce fa ma hukumul barani me hukuncin sanya falmara kun sa akwai riga falmara ita ce budaddiya amma har mai tsawo ka fa doguwar riga sai ka fa kamar irin rigunan da muke yanzu na zamani bayan ka fa doguwar riga sai ka wata riga kuma mai buɗaɗɗiya kuna ganewa to me hukuncin sanya wannan kuna kallon da musulunci yake bin tufafi ɗaya bayan ɗaya ko rawani hura mayafi zani duk sai an sai an koya maka yadda za ka yi domin kai musulmi ne musulmi komai koya ne ake yi kun gani to sai malin ya ce ko kuma rigunan mata after dress ko fa after dress ko ai after dress ita ana fata ita kadai a yau ita yau shi ake fata ai daga sunanta ma ko after dress ma'ana ka ka gama dress sannan kuma me to mu ma maza muna da irin waɗannan rigunan sai ga riga do na ga muku akwai riga mai pieces takwas pieces takwas mabambanta to bai hukuncin irin waɗannan rigunan to sai ɗan fodiyo ya ce ƙulci sai ce ina sunnatin yin haka ya dace da sunna ma'ana ya tabbata lima fi sayil bukhari fi babil baranis ya ba cikin sayil bukhari game da sanya riga after dress na mu'tamiran ƙala, lalle mu'tamiru ya ce samitu abi Na ji babana ya ce ra'aitu ala anas ibn malikin barnasan asfara na ga anas dan malik ya sanya riga after dress asfar mai asfar fatsi-fatsi ya fi dacewa kar ku ce wani mafi ilmadakali an na abdullahi ibn masudin kana lagu um, burnaf abdullahi dan masudi ma yana da irin wannan rigar bayan ka sa kayan ka ka sa sai kuma ka ɗauko ta ka ɗaura za ka ga misrawa suna sawa mu ma zage-zage muna sawa amma mu namu mai faɗi ne yakan zuwa matsayin babbar riga takan zuwa wajen jabba takan zuwa kaza a kaza a kaza ya tabbata a shari'a magabata suna sa irin wannan fa in kulta mala yace idan ka ce fa ma qadrul izari to wal izari zani akwai maza da suke daura zani ko to menene tsawon zani kuntu sai na ce Ƙwalab nu hajjirin Ibn Hajar ya ce, rawar dimafi, malar dimafi ya ce, kuna jin sunan magabata ko? Anna izarahu alaihi salatu wassalam, izarin annabi sallallahu alaihi sallam, tuluhu arba'atu azru'in, tsawon shi zira'i hudu, wa arduhu dira'aini wa shibrun. Faɗin shi kuma zira'i biyu da tiki guda. Wato, sabai akwai bin keke da keke ba. ma'ana har tsawon zira'in eh, yautan annabi da faɗi shi sun ko. to amma wannan kaga ya danganta da tsawon mutum aiko kaga tufafin dogo daga jire zai zama ɗaya cikin malaman hadisi akwai malamin da yake ba da labarin malamin shi dogo ne mai tsawo sai ya haɗu da wani mai tsawo sai ya ce tab aini na ɗauka babu wani mutum mai tsawo kamar malamin amma yanzu shi na ganka kai mashin talele yanzu ya zan gane da kai da shi wa ya fi tsawo ya ce to ka bari kai ranar za ka koma garinku zan baka wando na ɗaya ka kai mai ya gwada in za ka dawo ka damun da wannan da ya ba shi wannan shi ya tafi garinsu da ya kai ma wancan malamin da malamin ya sa wannan sai da ya kawo mai wuya yanzu wanne wa abozin tsawo da kuna ganewa to da sun aka ce annabi ya sa zira'i hudu to ya danganta da tsawon annabi sallallahu alaihi wa sallam mazala mutum ne mai matsakaicin tsawo ba shantalele ba ne abin ba sha'awa ba kuma ɗan guntu ba ne it annabi mutum ne wanda yake tsawon shi mai cika ido bai yi shantalele da yawa ba kuma bai zama ɗan mutsuli kaɗan ba kun gane ku da kun ga yadda annabi eh, tufafin annabi Ɗan bodiyo ya ce fa kunta to idan ka tambaye ni ka ce ba ma hukumus sarawili to bai hukuncin sa wando har iya sunnatin hau bidi'a, sunna ne ko bidi'a, ƙultu sai nace hu sunnatin ka sa wando ma sunna ne wa in kanin al-izaru afdala bidda dai ka zan zani ya fi falala yanzu wannan karatun namu ne ko na masu daura zani yanzu ka daura zani ya ce kuma talada ce ko imala ya fito da zani limamin juma ya daura zani ya ce ya zama dan dawo an gani ko to na ga muku wani karatu yana da alaka dawa daruruwa da zamani to sai ma da ce me hukuncin daura zani sa ehm, wando yace sunna ne gidan fodiyo amma ba a daura zani ya fi. lima fi sahih bukhari fi babi salawili a bukhari akwai babun sa wando min kauli sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ya yajri zarar wanda bai samu zanin da zai ɗaura ba falyalbas sarawila to ya fa wando ashe shi wando sakan altalitif ne asli me namiji yake sawa zani an gane ko ba ma yanzu kaga wannan karatun kamar yadda na faɗa mu yanzu ai menene asali yanzu mu ga namiji ya sa in ya nemi wanda ya rasa ya sa sket ɗin mace shi <laughs> gare wani zani kai yanzu gare gani da wando da sket to Allah ya kyauta alhadis wato hadisi ne mai tsoma da ya kawo shi a takaici to yan ku gane duk waɗannan abubuwa ne da ake nuna mana a shari'ar musulunci wayayyar shari'a ce ba ka ga musulmi ba gida ce ba musulmi wayayye ne komai an koya mai a shari'a kuna tare da ni wani ma fi shifa sa'annan da abin da ya zo a cikin littafin ashifa anna abawu rayyata radiyallahu anhu lalle abu huraira Allah ya kare ya a gare shi kare ya ce da khaltu suka ma annabi sallallahu alaihi wasallam na shiga kasuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ashe annabi na zuwa kasuwa fashtara sarawila annabi ya so wando fara abu huraira sai abu huraira yace thumma akhadha sarawila annabi ya anshi wandon shi da hannunsa fara habtu li ahmilahu sai na je anshi wandon ya rike ma annabi faƙala sai annabi ya ce sahibu shai'i a haƙu bi shai'ihi an ya hamilahu mai abu shi ya fi cancanta ya ɗauki abinsa kuna ga yadda annabi kwanar da su muke mu'amalar sabai ko to ina malamai da suke bautar da almajiransu kaga malami ya mai da almajiran shi bayi idan ya fito kowa ya zube takalmi wannan ba zai ɗauka ba komai sai a yi mai ku ba na hankalin idan ɗalibi ya ma malamin shi ba kwa laifi ba ne, amma abinda ba a so malami ya dinga bautar da wa ɗalibin wata rana a jami'ar madina wani malamin mu ya ɗauko project da yawa kuna ganewa sai muka haɗe shi a lifta da na shiga lifta sai na tar da shi da wasu ɗalibai biyu ko uku 'yan kafashe daban-daban yana da kan project ɗin ni ba san me ya faru ba ina shigowa sai na ga babban malami da project sun ci aka maka labari in riƙe ma sai ya bani ha sai ɗaliban suka yi mamaki suka ci a ah, malam ya mun nema ka ba mu kaki amma shi wannan afiriki mana ɗan afirka ka ba shi sai ce su ‘yan Afirka wannan ɗabi'a ce ta su don girmama malamansu, amma ku kuna yi ne don cin jarabawa. Kun sa kwanne zai maka ladabi ba don Allah ba, saboda yana da wata mai, wata bukata. Sai yi mana shaidan mu ‘yan Afirka mun siffantu da girmama malamanmu ba ma barinsu da kaya a hannu. Waɗancan kuma da yake ba ɗabi'arsu ba ne, ko suna yi ne don a cewa wanda na kirki ne? so da yana tafiya alkhairin wannan jami'ar duniya ce ta haru za ga ɗabi'u daban-daban ka ɗauke na ɗauka ka bar na bari. kun gani to da haka babu laifi na kafe ma na sama hidima kamar yadda abu hurera yayi shi kuma tawalin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a bannin ɗauki kayana da kaina sallallahu alaihi wasallam mala yace fa in qulta to da za ka yi min tambaya ka ce halin ni'alu sabkiyatu afdalu lirrajuli am aw ghayriha min as ka dan Allah ya saka mai da alkhairi kuna kallon da yake dauko tufafi ɗaya bayan ɗaya ko sai yace to da za ka yi min tambaya shin hukuncin sa takalmi a sabtiya Kuma ka ce sabtiya shine takalmin da ba ko ba shu ba sandan irin takalmin da muke sawa yanzu sauci kya shi ne kwabashu ko? kuna ganewa? ka sa takalmi mai igiya mai zare shin shi ne yin hakan sunna ne ga namiji koko ka sa ko ba shi don Allah ku gani hatta kalma sai an tambaye ka me yafi dacewa a sunna ƙultu sai na ce an-ni'alu sabtiyatu afdalu ka sanya takalmi sandal ko ba shi bane sandal ko ba shi ba kafa ba sandal wanda kafa take budewa ko to sai dan bodiyo ce ka sa sandal shi yafi ma fi sahih bukhari saboda abin da zuwa cikin sahih bukhari Nauka da kana ne Adis, sabtiyya annabi ya kasance yana sa takalmi sandal na gaya a muku asabtu asubutu asibtu asabtu ranar asabar asibutu takalmi sandal asubutu fulawa ku nemi wani littafi mai suna musallatul qutrabi kalma ɗaya ce za a mata wasali kala uku in wannan wasalin ya na shi daban in ya canza na shi daban in ya canza na shi daban wa min zalika yana daga cikin an da ake yi a sufati ina juli? mutum namiji ya sanya tufafi ya daga gefe kuna ganewa mutum ya sa mayafi kuma sai daga wani bangare ya sabe shi wa huwa bid'atun makruha wannan bid'a ce a bai ma wa fil madkhal ya zo cikin madkhal wa amma ina'u rajuli abinda ake nufi da ina'u rajul huwa an yughaddiya ra'sahu mutum wato ya rufa kanshi biri da'ihi da ainihin wato bargon shi waya rudda ƙarfahu ala ihda katifai kuma ya mayar da ɗaya a gefen kafaɗa shi kuna ganewa wawo makaruhun mala an yin hakan makaruhi to wannan nasu yadda za mu siffanta shi amma kuma ta za ku gane ya ce li annahu muhtasun bin nisa yin hakan ya keɓanta ga mata to ya zai mutum ya rufa kansa da bargo kuma rabin shi ya ɗaura a kafa da shi kun gane wannan kamar ba kwa tare da ni ba ya suke yawwa libaya ko yawwa kwarai yadda bare-bari suke yi da 'yan sudan mutum ya naga kan shi kuma ya kewaye jikin shi namiji mai hukuncin haka sai ma ya ce wannan bai kamata ba liyanahu muhtasun bin nisa'i wannan aikin mata ne <clears throat> illa min darurati harri aw bardi <clears throat> sai dai akwai lalura <clears throat> na zafi ko kuma sanyi kun sa akwai zafin da zai sa sai ka jikinka misali kana cikin sahara to in ka na sa ka jikinka zai ɗan rage maka zafin rana ko kuma mai tsananin sanyi kuna tare da ni? Allah ka gafarta mana. To sai ma ya ci gaba da cewa. A maza ake magana, namiji ya sa tufafi tun daga sama har kafa kamar lifaya ko? mala ya ce wannan kada namiji ya yi mata dai za su <clears throat> sai dai shi ma namijin zai yi yin akwai lalura wa min zalika ya ce yana ga cikin bid'o'a da ake yi game da tufafi adamu mina siya bi inda launi mutum ya ki cire tufafi in zai yi bacci wa bid'atun makaruwa bid'a ce a bar kyama ma'ana in za ka yi bacci ana son ka cire tufafinka wa madakar ya zo cikin Madakar. waka zalika haka nan dai shari'a yi hazzaru min azihil bidi'ati ana tsoratar da mutane daga wannan bidi'a allafi ya ita da ha ba wanda waɗansu suka ɗabi'antu da ita min annawmi ya namu na fi siya bihim mutum ya dangayin bacci a tufafinka wasu nan abinda yake sunna filfirashi game da kwanciya a tajiridu, mina as-siyabi ka kwaba tufafinka ka kwanta ba tufafi malam yujawizil arba'ina, matukar mutum bai wuce shekara arba'in ba to ko mai hikimar wani ɗan shekara arba'in da ko wuce haka wallahu alam almuhim dai tufafi ana sai in za ka kwanta ka cire su alhamdulillah yanzu akwai tsarin tufafin bacci ko to aƙalli shayin mutum ya kwana da tufafin da ya saba amfani da su ba daidai ba ne kamar yadda kuma mutum ya kwanta zindar shi ma akwai hatsari saboda akwai lalura ta gobara ko lalura ta wani abu ya tsorata ka ka fito tsindir wannan bai kamata ba an gane ko to ga karatun ku kuma ta wamin zalika yana daga ciki qu'udul mar'ati ma zawjiha bi aqbayl siyaj nace oh dan fodiyo kaman ya zo garin nan mace ta zauna da mijinta da tufafi mara kyau mace ta zauna a cikin gida da dauɗa. ka ganta yadda ka san mai sai da gawai wata matar za ka ɗauka bakaniki ya ce wallahi to mata ku dinga zama da kaya kata-kata kuna da miji mala ya ce wannan bid'a ne rashin kirki ba ku kyauta ba wa idza aradat khuruja amma a lokacin da mace take so ta fita nazarat ila ahsani ma indaha min al-thiyab sai ta je ta dauko tufafin ta da yafi kyau wal da farqoqi da mundaye fatal basuhu sai ta nan daddaura wa ta kharuji ta fita da wahala ka gama ci ta sa sarka da ɗan kunne da mundaye full option wata zaune a gida da wahala mai ƙoƙari shine lokacin da mai gidanta zai dawo to za ta ɗanyi wannan idan ta ɗanyi ta ɗan tarbe shi zuwa can anjima da safin yana cikin gida to za a ganta da gajeren wando ko ta ganta da pant ko ta ganta da tiket ko ka ganta da rigar bacin mijinta tana ta yawa cikin gida ko ka ganta da kallon zan ko kayan kicin duk wannan ana so a nuna maka shi musulmi yana da tsari mata ku dinga tsafta kuna sa kaya mai kyau a gaban ku. da yin kwalliya kayan ƙarau farka da ɗan kunna da to wata ko ɗan kunnan ba ta fawo ga akwai batun da ba ta ɗan kunna ba wata kusa ba ta ɗan kunni wanda bincike da ba ta ɗan kunni ka zanta kamar taguwa to yau matinki da taguwa Allah shi kyauta وهذه بدعة muharramatun إجماعا zama da ƙazanta bid'a ce muharrama duk malaman musulunci sun ce ku daina yi Allah ya shirye ku wa fil madkhali ya zo a cikin madkhal fa taq'udu al mar'atu fi baytiha kaga mace ta zauna a gidanta alama huwa ma'lumun min adatihin kamar yadda dai aka saba ɗabi'un su ma'ana ya zama ku ɗabi'un ku ba ku kulliya a gida bi hashmi thiyabiya da tufafi mafi dauɗa. zani daban riga daban ka ganta dai ga sanan kamar iburin hijira wa tarki zinatiha ta yin kwalliya wata jammuliha da shafa ado ka ganta haka ita wani garda gardi ita dai ga sanan ga ba ta da bambanci da mashin Suzuki in ta tsubuna tana wanki wala ka ɗauka mashin ne aka Allah shi kyauta wa ba'du sha'riha nazilu ala jabhatiha wata zaka ga gashin kanta ba tsofa, ba kaga ta kamar aljana bi ya zubo a goshinta ila gairi zalika min awsaqi da dai wasu abubuwa da zaka gani na kafanta a tare da ita wa arqiha ta yi gumi ko mata a cikin gidanta da gumi tana wani kai mata ba ku yi ba to sai ku gaya ma ɗan Allah shi kyauta duk da gaskiya akwai laifin maza wani lokaci wani lokaci akwai laifin maza amma dai ke mace ko baki kwalliya ba ki zauna da kafanta ku rike wannan ka'idar ku rike wannan ka'idar ko baki kwalliya ba karki nuna da kazanta karki sake cikin abin da ke sa mace ta fita a cikin zuciyar namiji yin wari namiji duk kazantar shi bai son kazama bakinki ki tsabtace gashinki ki gyara kafafunki ki gyara akwai da take wata takwas ba ta yanke kumba ba wata takwas ba ruwanta Allah shi kyauta wata faso gare ta faso ya kai girman asusu idan ta rage kudin cefa ne in ta nan na ɗai a faso ba ta soka shi Allah shi kyauta to sai ma da yake za ka gamsu suna sa kayan na ƙazanta wa araƙi ha da gumi Allah shi kyauta hatta lau ra'a rajulun ajnabiyun mala yace kai mace ta zauna da kazanta da wani namiji ajnabi wanda ma bai da alaka da ita in ya ganta lana fara bi tabihi min ha galiban wallahi da ya nisance ta kun gane ko ma'ana ko kasuwa ka shiga kaga irin wannan sai ga kai bar kai maza maza ka kauce mata ajnabi fa kenan fa kaifa bi zawji al mulasiki to wanda ma baki da alaka da shi ya ganki ya kauce miki to ina ga namijin da yake damfara da ki ban gane ko Ta kamata ku zama masu tsafta ku zama ita mace ana so da tsakanta da mijinta ka zama kamar mage ya mage take ga mai shi kan jiki ko kuma za ka ga ɗabi'ar dabbobi ba cika kyaran mage ba saboda mage tana da tsafta mage in kana da mage ba ta yin kashi a ko'ina idan ka ajiye mata kafa duk inda za ta je ta zo gurin kuna ganewa to abin da isa ka ga mage tana iya kusantar mutum kuma ya rike ta saboda tsaftace haka nan mace duk matar ta ga mijinta yana hantarar ta ko warin baki gare Gaskiya akwai wanda akwai masu kwalliya a jiki, amma kuma kicin katakata bayi katakata wannan shi ma duk kuskure, ita mace ƙyalƙyale ce. Wallahi, na taba zuwa wani gida, ina gaya muku wannan Hadda Allah, gida ne na talauci mai amsa sunan talauci, wallahi da bayinsu da kicin ɗinsu guri ɗaya. amma na rantse da Allah ba kazanta Allah ku turanta ga matsuguni ga gurin girka abinci amma wallahi kal kal kal kal kai ka san wannan tsafta ta kai tsafta kuma talauci ya kai talauci talauci ya kai talauci amma watan kashi gaba yin ko sai ka yi sati biyu kana amai wajen ka shiga kishin ɗinta ko ba ka cin abinci kwanuka kuloli komai ya zama kilin kilin kilin kilin kilin an gane ko e gaskiya ne gayu daban tsafta daban wata za ga ta sa jambaki da gazal ta sa abu ke haka amma da kafuso zai kamar kafuso da arniya kun san arna duk yadda arniya ta yi kwalliya in ka zo kusa da ita yaya za ka ji ko? gud to Allah ya kyauta to sai yake cewa fayyaza a radar isda kuruja idan ne tana so ta fita ta nawafat sai ta yi tsabta wata zayyana ta ado wa nazarat ila ahsani ma inda ha ta nemi kayan da ya fi kyau a kayan ta mina siyabi na tufafi wal huligi da kayan karau da kwalliya fatal fatalbasuhu tasqa wa takhruju ila ka ga ta fito kan hanya ka annaha rusun kai ta ce sabuwar amarya shi yasa mafi yawancin mata da sallah baka gane su idan mace ta caba ado musamman ƴan mata wallahi baka gane su shi yasa aka ce duk wanda ya yi budurwa da sallah ya aure ta ya aure ka ba ma in je wai a lokacin occasion ne wai za ka gama ce to a a ita mace in kana son ka aure ta yi mata sallama ba ta sani ba kuma wallahi ina mai rantsa muku da Allah na ga wannan ɗabi'ar a gurin mahaifanmu mutanen da haɗa aure suke kuna ganewa haɗa aure ake sai mutum ya zo ya ce da Allah ina son a bani mata sai a ce kai je ka gidan wani ka kira yashi wanci ka ce ana sallama da ita ke eh, maza maza ta fito yadda za ta fito daga gidansu a ɗabi'a shi ne asalin surarta amma duk da aka ce mace ki zo ga bazawari za ta gyara ko ba za ta gyara ba amma aka ce mace ki zo ana kiranki kar a gaya mata dalili idan ta fito da kunu a bakinta kuma kai ka sha kunu yadda ka san ba gobara haka za ga kunun a nan haka wani a kan karan hancinta to in ka fito maka a haka to ka so da ka aura ka so da ka to kuma iyaye ku sabar mai 'ya'yanku da tsafta bayan ya sai za ta je makaranta ba a gida ce wanka ka ta fito fito fito fito haka Ka shafa mai ta gyara jikinta an gane ko Allah ka taimake mu to sai ma ya ci gaba da cewa in ta bayanu ma ahdatha an-nas fi hadha fi babin libas to bayani ya zo karshe abin da mutane suka kirkiro a tufafi min al-bid'a ash-shaytaniyya da bid'a ash-shaytaniyya ala sabili tabil uqala'i a tsari na fadakarwar ma abota hankala la ala sabili al ba lissafi bane na keke da keke Allahumma ya Allah وفقنا كذا تدمو لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يبن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم بجاهه عندك da matsayinsa a ka. mun sha bayani akan at-tawassul ko abin da muka muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka tausaya mana Allah ka yafe mana Allah ka mantar da shi a cikin zukata gaskiya na so a ce mun gama littafin nan amma ba zai gamu ba